Sashen Hausa na murya Amurka yake magana da wannan daren Litinin 13 ga watan Agustan shekarar 2018 a kan mitoci da suka hada da sha tara ashirin da biyar da kuma sittin A jamhuriyar Nijar ana iya ji ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad da niya sai kuma alfa rediyo a birnin kumasi na kasar Ghana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voa hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da warhaka, Baba ya kuma makeri ne tare da Hafsa ɗan mai soro muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin namu. Bayan labarai za ku ji cewar gwamnatin Najeriya ta bullo da wani sabon shirin tallafawa masu ƙaramar sana'a da lamuni da ba kuɗin ruwa, kama daga naira dubu goma zuwa dubu hamsin. kuma akan wannan batu ne za mu nemi za so mu ba ku dama ku kira ku ba da ra'ayinku ko me ya bambanta wannan shirin da 'yan fawa da aka yi a baya kuma ta yaya wannan shirin zai amfani talakan najeriya kamar kullum lamba sune ne wato biyu sifili biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar sai a kara alamar tarawa a ƙara ɗaya kana a jero lambobin muna kuma ɗauke da labaran wasanni amma duk sai bayan kun sha labaran duniya. a jamhuriyar kamaru sun bayyana kame sojoji bakwai da ake zargi da yi wa mata da yara kisan gilla a shekarar 2016 a lokacin da suke yakar kungiyar ta'addar boko haram Hukumar kwato 'yancin bil'adama ta Amnesty International ta ce kamen da aka yi ci gaba ne, amma ta bayyana cewa dole a yi bincike mai zurfi kan kisan gillan da sojojin kamarin suka yi. Ilara Alarozi mai bincike ne a hukumar kwato 'yancin bil'adama a yankin tafkin Chadi. the opening of investigation and arrests announced by the Cameroonian Minister of Communication appear to be a welcome step. Ta ce soma bincike da kuma kamen da ministan sadarwar jamhuriyar Kamaru ya sanar mataki ne mai kyau. Sai dai tilas ne gwamnati ta nuna cewa da gaske take akan binciken waɗannan laifuka. Muna kuma da yakinin cewa idan har ana so a ɗauki wannan binciken da gaske, to tilas ne a bincika a ko irin hakan ta faru a lokutan baya. mai magana da yawun gwamnati isa ciroma ya ce an kama sojojin bakwai ne a makon da ya gabata da laifin kashe mata biyu da yara biyu da ake zargin sun taimakawa 'yan ta'addar boko haram lamura sun tsaya cak a kasar zimbabwe yayin da aka dakatar da rantsar da shugaban kasa sakamakon kalubalantar zaben da aka gudanar ranar 30 ga watan yuli da 'yan adawa suka yi Wannan shine zaben kasar na farko ba tare da Robert Mugabe a cikin 'yan takara ba. Masu sharhi kan lamura sun rasa abin da wannan ke nufi a tarihin kasar ta Zimbabwe. Kafin a bayyana sakamakon zaben masu goyon bayan jam'iyyar hamayya sun shiga tituna a babban birnin kasar wato Harare domin murnar yin nasara daga baya kuma suka yi zanga-zanga kan jinkirin fitar da sakamako da aka yi daga ƙarshe kuma suka arce bayan da 'yan sanda suka buɗe musu wuta har suka kashe mutane shida makonni biyu bayan zaben har yanzu ba a rantsar da emerson nangwagwa shugaban ƙasa mai rikon gado ba wanda aka sanar a matsayi wanda ya lashe zaben da aka gudanar a watan nuwamba labarai na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc 'Yan sandan kasar China sun kame wakilin sashen Mandarin na murya Amurka da kuma wani ɗan jarida a yau Litinin a yayin da suke tattaunawa da wani tsohon farfesan kasar China wanda 'yan sanda suka yi awon gaba da shi lokacin da ake tattaunawa da shi a gidan talabijin ɗin murya Amurka kusan makonni biyu da suka wuce. An kama ɗan jarida Yibin Feng da kuma ma'aikacin kwantaragin murya Amurka Allen Ai a Jinan da ke lardin Shandong bayan da suka yi magana da farfesa Son Weng-yong mai shekaru 84 a cikin gidan shi. sun ya wato sun ba da bayanai kan kama shin da aka yi ga feng ya kuma gode wa tashar murya amurka da ta ba shi damar amfani da 'yancin shi na faɗin albarkacin baki ta kafar sadarwa abin al'ajabi ne da aka kama 'yan jarida biyu ba don komai ba don yin aikinsu in ji daraktar murya amurka amanda bennett ta kuma yi kira da a sake su ba tare da bata lokaci ba masu kasuwancin amurka sun dade suna ƙoƙarin daina amfani da kuɗi a hannu su mai da shi zuwa katinan banki amma wannan yunkurin zai iya kawo matsaloli a babban birnin ƙasar wato washington dc waɗansu 'yan majalisa a washington ɗin na cewa rashin amfani da kuɗin a hannu ya yi tsauri da yawa kuma idan aka amince da kafa wata doka da wani ɗan majalisar gundumar columbia david grosso ya gabatar waɗansu masana'antun marasa amfani da kuɗi a hannu za su biya tara mai ɗimbin yawa duk da sauƙaƙin hulɗar ciniki da yake da shi haramta hulɗar kasuwanci ba tare da amfani da tsabar kuɗi ba zai iya wa dokar gundumar ta colombia dan majalisa david grosso na da yakinin cewa karɓar kati kaɗai yana nuna bambanci ga jama'ar birnin waɗanda ke amfani da kuɗi a hannu kawai ya ce ya kamata a ci tarar masana'antun da ba sa barin mutane su yi sayayya da tsabar kuɗi ya ce kusan kaso 30 cikin ɗari na mutanen da ke zaune a gundumar ta colombia ba sa amfani da banki ko kuma ba sa amfani da shi yadda ya kamata ma'ana wato ba su da asusu a banki ko ba su da katinan bashi Hafsat ɗan mai sauri kenan takarar tobin da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla a kokari da take yi na raya arziki a Najeriya, gwamnatin Najeriya ta bullo da wani shirin tallafawa masu karamin sana'a da lamuni da ba kuɗin ruwa, kama daga naira dubu goma zuwa dubu hamsin. Ga wakilinmu Nasiru Adamu El da karin bayani a cikin wannan rahoto. yan najeriya da nazanta da su sun buƙaci zuwa ido don samun nasarar sabon shirin gwamnatin najeriya na samar da lamuni marar kuɗin ruwa ga masu ƙananan sana'o'i wannan sabon shirin dai kamar yadda jami'in labarun mukaddashin shugaban najeriya lahoro a kan dai bayyana zai shafi masu ƙananan sana'a miliyan biyu da aka tsara cimma adadin mutanen zuwa ƙarshen shekarar nan abuja da lagos da suka fi yawan jama'a za su fi amfana da yawan mutane da za a bawa lamunin da kowace jiha za ta ci gajiyar mutum dubu talatin a tsarin wannan lamuni da za a biya a wata shida mai karamar sana'a zai samu naira dubu goma daga farko in kuma ya fara biya kan kari za a iya kara masa har zuwa mafi yawan lamuni ko tallafin naira dubu hamsin mai taimaka shugaban najeriya kan labaru garba shehu ya ce gwamnatin za ta ci gaba da kullo da hanyoyin raya arziki da ya haɗa har ma da manyan sassa da suka hada da fannin zuba jari da amfana da arzikin ma'adinai baya ga man fetur shi kansa tattalin arzikin ya dawo ya zauna daram da gindinsa kafin a fara gina shi akwai abubuwa da yawa da gwamnati ta sa a gaba a wannan fanni wanda kuma su kansu sakamakon ana gani aikin noma da aka karfafa aikin tono ma'adanai wanda yake ana samun gagarumin ci gaba da irin gudunmawa da suke barawa wajen tattalin arziki ga hajiya zainab muhammad da ke kamfen don samun tallafawa tattalin arzikin mata ta buƙaci zuba ido kan lamarin don isa hannun mutanen da suka dace ko suka fi buƙatar wannan taimakon to in aka ce ma za a karkatar da abun bai wuce mu mata bane mata kalilan ne wanda suke waje ma'ana su ne ma'aikata amma yawanci mata su suna cikin gida ne wani ma har a ci a cinye a ci ma da sunanki baki san ma an cin ba an karba an hau kai an zauna da yawa yawan mata akwai wanda na san an ruɗe su maganan kungiyoyi a zo a karbi kudin su ma akan su da yi rijista su biya kuma za su amfana da irin abu kaza kuma ba amfanin suke yi ba shi yasa nake kira ga al'umma su ji tsoron Allah iya kokari sannan kuma ina kira ga su mahukuntan da abun ya shafa su sa ido sosai domin akwai ɓata gari a cikin wani al'amari sosai ni ina da masaniya akan haka gaskiya A nasa bangare wani matashi mai suna Ibrahim Garo a Garki Village Abuja ya koka cewa tamkar gwamnati bata mai da hankali wajen bunƙasa rayuwar matasa ba duk da gudumar da matasan ke bayarwa a lokutan zaɓe. Yana mai fatar tallafin zai gyara lamuran da suka taɓarɓare. Wanda mu ne muka sha rana muka sha wahala muka tsaya muka tare muka kare muka jajirce da mu har wani abu wasu masu kuɗi a cikin mu suke iya ɗiban kuɗin su su bayar ba dan komai ba domin a yi amfani da su domin a ga an kawo gashi ga wannan mulkin aka kawo shi kuma ya zo ya riƙe komai mu ba ma jin daɗi a can da an watsar da matasa gaskiya mu ya kamata a gyara wannan shine ra'ayina jihar abia kano da lagos za su zama rukuni na farko a jerin masu cin gajiyar wannan shirin mai taken trader money nasura da mailika ya murar amurka daga abuja najeriya Tuma da a gaida Nasiru Adamu Elekaya. sai dai kan wannan batu ne za mu nemi ku kira ku ba da ra'ayinku ko me ya bambanta wannan shirin da na empower wanda aka yi daga baya to yaya kuma wannan shirin zai taimaki ko kuma zai amfani talaka amma kafin nan sai a shakata da wannan wakar da ke zuwa motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke saya yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rufe a nan Za ga cikin lagos kuma ga batishin ga lainashin ga labintin zabadin an kafa haka ke calaran duk sun kafa dubi babban kantikin suwai dudan talakawa an ka yi mutukan talakawa sai du waɗannan dolarar da jirgin sama mai rigujin tsiyaka ga shi ma ba zai tashi ba to idan talakawa ya shiga Shin jirgin ƙasa ta jiya, dan talakawa an kai, dama su ne ke shiga, sannan zai dawo da su, sannan su ne za ya kai, sannan zai dawo da su mutuƙar talaka ba a shiga, kaga jirgin ba zai tashi ba. Talakawa zan muku gargaɗi gwamnatin wani in ba na ku ba, Ayyana da wuya ta kula da ku. To madalla yanzu lokaci ya kai da za ku kira ku ba da ra'ayinku menene bambancin wannan shiri da kuma empower da aka yi a baya kuma ya zai amfani talaka don haka sai a shirya a kira mu. Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. To ina jin muna da kira wane ne akan layi? Eh Abdullahi daga cikin lafiyan bari bari. To muna jin ka Malam Abdullahi. To wannan abubuwa ya kamata tun da ce za a fara da jihohi biyu ne ya kamata ya ce an fara da kasa baki ɗaya ne tunda an ce akwai kuɗi a ƙasa yanzu ya kamata a fara da kasa baki ɗaya ne don mutane sa cikin raɗaɗin abubuwa da suke abin nan shawara na kenan to mun gode kwarai da gaske da fatan mahukunta sun ji abin da kake shawarar da ka ba su jama'a har yau dai kada ku sha'afa kuna kira ne ku ba da ra'ayinku akan menene bambanci wannan shiri to bari mu je bauchi kafin mu abin da wane ne a bauchi assalamu alaikum sashen hausa radio america amma alaikum salam suna na ayuba garba imam daga kafin madaki a jihar bauchi to mala ayuba na eh, to ra'ayina dai wannan shiri hakika shiri ne mai kyau kuma bambancinsa da yan fawa shine yan fawa sai masu karatu abinda ya shafi nce da diploma da kuma digiri to amma wannan na talakawa ne na yan kasuwa kira na ga gwamnati shine akwai mutanen ƙauye wanda ba su da account number da kuma bbn to karshe na san za a buƙaci account number to muna kiran gwamnati da allah wajen buɗe wannan account din wanda za ka ba shi wannan shiri ya je ya buɗe account din kyauta da kuma ta bbn number kyauta a da a taimaka ma talaka kwarai da gaske suna na ayuba garba imam kafin madaki a jihar Bauchi. Na gode. To mun gode kwarai bari mu je jihar Yobe. Wani ne a Yobe? Ana magana Tijjani Malam Biri daga karamin hukumar Karatuwa Yobe. To Tijjani duniya na sararin ka. To alhamdulillah to wannan shiri ke gaskiya ya yi daidai. amma ana ba da shawara a kan cewa akwai talakawa da suke a ƙauye wanda ba su da bidiyon da kuma lamba a kawo su ya za su yi su wannan wannan shirin da fatan mahukunta za su je kuma su dau wannan magana insha Allah su yi aiki a kai don haka sai a ci gaba da kiran mu domin a bada ra'ayi akan wannan batu ta yadda wannan sabon shirin zai zai amfani talaka da kuma irin bambancinsa da shirin da aka taba yi a baya na n power bari mu je kaduna wane ne a kaduna to babu ya kuma da fatan kawo lafiya kuma barka da yammaci yawa sunana murtala ne ina kiran ku da garin gasa a kaduna tarayyar najeriya to murtala muna sarin ka to gaskiya ba biya kuma kyari yan uwanmu talakawa suna ta murna ina gaya masu hanci lalle to mulki ya fara daɗi sosai hmm. duba da kaga bambancin wancan ai wancan na yan takarda ne yan boko ne yan gidan kila wanda suke da hannu da shi a suke da wannan damar to kaga wannan shi ne na asalin talka wanda ke fita ya kuri'a ko da dubu ɗaya zai je samu ya bambanta da gwamnatin da ta gabata kila sai dai wasu can a ke mora arzikin kasan kaga wannan arziki ne ko da za a kwankwasa ko naira zai zuwa junka kasan arzikin kasan ka ya amma dai ka san ba kyauta ba ne wannan rance ne za a bayar eh, mutum ya biya sai eh, to ai dama ba rai ba kyauta dan ake so a bada ba ai rancen ma to ai to yanzu a samu da can wanda zai baka rancen ma mana ai daɗin can sai wasu ake ba kuɗaɗen suna ta wadaka da shi je kasashen duniya suna goge kuɗi da gaske murtala to ba su ba da rancen ba kaga wannan kuma ana hmm. ba da rancen ne a je a hmm. juya shi a maida ma gwamnati kuma to mun gode murtala bari mu je jihar Sokoto wane ne a Sokoto to baba ya ko makeri barka da wani yawa To sunana Usman A. Bello Bonkari karamar hukumar mulki ta Binji a jihar sokoto Najeriya. To Malam Usman duniya na sararin ka. e to ba baya kubu bambancin su da yan fawa dai kamar yadda ya gabata waɗancan na masu karatu ne da filoma digiri da nce wanga kuma an ce na yan kasuwa ne masu karamin karfi to amma ba shi ba ne wai babban matsalar mu gwamnatin baba buhari ita ce yawan program za a ga ta hitowa da shi amma sai haka babu implementation din wannan abin a ga cewa an ce an kai karshe ne kana diba famfam inda an kai to da shi na bashi shuka hmm. suna nan zai yawa amma hanyar ko guda baka ji wanda tallaka ya mora ba to ana abin da muka kira gare su in dai har da gaske ne gwamnatin shugaban kasa ke yi to ta zaɓi shugabanni na gari waɗanda za su jagoranci waɗannan abubuwa a ga cewa duk wanda an kasan matakin albashi ne ya kai ko da dubu goma sha takwas na kada ya shigo cikin wannan a samu waɗannan talakawa na nan a ƙauye a karkara mata su shigo cikin wanga al'amarin kuma kada a ce dole sai BBN domin wallahi nan na ta samu matsala sai ga ana samun maɗe masu hannu shuni kawai suna moran waɗannan abubuwa. Mun gode kwarai da gaske bari mu je jihar Kwara. Wane ne a Kwara? Eh, eh, assalamu alaikum Wa alaikum salam. Eh, na zunin ku da a aiki lafiya kalau malam na kwara sai ka dan cire murya wani ne ya sunar eh, umar umar usman umar usman umar usman to bismillah a ra'ayina na ne wannan abin da aka kawo din yana daga cikin shawarar manufofin wannan gwamnatin a ta buhari allah ubangiji ya saka masa da alkhairi kuma allah ubangiji ya taya su irin wannan kyawawan shirye da suke yi saboda amfanin talakawan ƙasa. To mun goje kwarai da gaske bar mu wuce zuwa zamfara wane ne a zamfara? Eh, Malam Bara'u ne daga Fatar Kwasi. To ma Bara'u bismillah. Yawa to alhamdulillah wannan shiri da kuka yi gaskiya alhamdulillah muna jin daɗin su gargado insha Allah. Hmm. amma kamar yadda yan uwa magabata suka faɗi abubuwan gashi na ana yin shi sosai amma dai baya shigowa hannun talakawa a gaskiya irin yadda ya kamata. to fatan mu ga wannan mahukunta ya zama to cewa yanda aka tsara din nan ya zama to cewa duk wani talaka hmm. wanda aka yi shi to abin ya fito a hannunsa gwargwado yanda ya kamata to mun goge kwarai da gaske malam bara za a dauka wanda zai shigo hmm. hannun al'umma to bari mu je jihar Legas wane ne daga Eko. Adamu Channel ne daga nan Ikoyi a Lagos, Nigeria. To mala da bismillah. ra'ayina shine kan cewar gwamnati tunaninta ya riga ta ya toshe saboda ta rasa hanyar da za ta fito wa 'yan najeriya shine ya sa ta fito da wannan tsari domin ganin cewar zaɓe ya karo don ta yaudari mutane a fito da wani tsari da cewar za a tallafa wa mutane. To mun gode kwarai da gaske bari mu je kuma Sokoto wane ne a Sokoto? Sokoto kuna magana da Alhaji Buhari daga Sokoto. To Alhaji Buhari bismillah. To ni abin da a kira na da gwamnatin Najeriya da ta ci gaba da kokarin ta saba yi na ba talakawa tallafi gana noma da ake ba su. To amma daga kashewa idan aka bashe shi zai zuwa ga hannun wasu. da ka rika kula da ta ido da abubuwan da ke gudana. To madalla. Mun gode bari mu je jihar Neja. Wane ne a Neja? Oye kana magana ma Malam Hamza ne daga nan jihar Neja. To Malam Hamza bismillah. Eh na ce wannan tsari da gwamnati ta kawo gaskiya alhamdulillah muna maraba da shi. Kuma bambanci shi da yan fawa kamar da da magabata ke ta magana dai akan masu dan karatu haka yan tsiyi e da sauransu dai to kamar mu nan da gaskiya ana yawan kawo mana da form haka ga muna dan ciccika amma har yanzu ba wani abu da ke za ki ta abin ga amma dai muna addu'a wannan dai da kawo yanzu Allah ya sa dai a yi shi kuma mu gan shi lafiya lau amin sun amin bari mu je jihar Sokoto mu dau kiran mu ta karshe Malam da Sokoto na kusa? to ina jin da da malam na sakwato ko kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen kiranmu kuma mun gode ma waɗanda suka kira mu duka. kuma da lakada a shafa ana shan waɗannan shirye-shirye ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu ko karfe hudu ne da minti hamsin da ɗaya ga shirinmu na gaba wasanni a takaice najeriya ta sami tsallakewa zuwa matakin kwata final na gasar kwallon kafar cin kofin duniya ta mata yan kasa da shekaru ashirin da ake fafatawa a kasar faransa bayan da a yau ta yi kunnen doki da kasar sin da ci ɗaya da ɗaya yan kungiyar na falconets na najeriya dai sun yi waiwayin baya ne domin kuwa kasar sin ce ta soma shiga gaba sa'ad da ta sha ragar najeriya a minti na 39 na wasan to sai dai can kusan tashi wasan rashidat ajibade ta farkewa najeriya kwallon dama suna sane da cewa kunnen doki kadai ya isa ya tsallakar da su daga matakin na rukuni rukuni najeriya dai ta sami tsallakewa ne a matsayin ta biyu a rukunin nasu na d tare da yawan zura kwallaye domin kuwa makin su hudu hudu ne da kasar sin wacce ita kam ta fice daga gasar a matsayin ta uku a rukunin kasar jamus ce ta daya a rukunin da maki tara da ta samu sakamakon nasarar da ta yi a dukkanin wasannin ta uku na matakin to sai dai ɗaya kasar afirka da ke cikin gasar wato ghana ita kan ta yi wa jarod duk kuwa da cewa ta yi nasara a wasanta na uku na matakin rukunin akan ƙasar new zealand da ci daya da nema kasar ta gane dai ta sha kashi ne a wasannin ta biyu na farko na matakin rukunin su na a to amma makin ta uku ya yi karanci ga wucewarta mataki na gaba domin kuwa kasar faransa da ke karbar bakoncin gasar ita ce saman rukunin da maki bakwai yayin da holland take bin ta da maki shida a turai kuma kungiyar barcelona ta kasar spain ta lashe kofin gasar super cup ta kasar bayan da ta doke sevilla da ci biyu da daya a wasan da aka buga a kasar morocco wannan ne karo na tara da barcelona take buga wannan gasar to amma fa shine karo na farko da aka buga a wasa ɗaya tal kuma a wajen kasar spain a halin da ake ciki kuma shahararren dan wasan kungiyar ta barcelona lionel messi ya kasance dan wasa na farko da ya fi kowa lashe kofuna a kungiyar bayan lashe wannan gasa wacce ta bada adadin kofuna 33 da ya lashe kenan a kungiyar haka kuma wannan kofin shine na farko da ya daga a matsayinsa na kaftin din kungiyar ta barcelona murtala faruk sanyin na muryar amurka a sokoto nigeria Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. mai zai sa cibiyar gwamnatin amurka da ta kware wajen ba da tallafi a kasashen duniya ta damu kanta da 'yancin addinai a kasashen da take aiki a usaid muna ganin 'yancin addini a matsayin muhimmin abu a yunkurinmu na ganin gwamnati ta ba da karfi wajen inganta rayuwar talaka kuma tana sauraron kukan talakawa a cewar babban jami'in gudanarwa na USAID Mark Green. Bashi yiwuwa a raba shi da 'yancin bayyana ra'ayi, taro, cuɗanya da juna da 'yancin nuna bambanci. Amma wani ƙwaƙwaran dalili shine ƙungiyoyin addini da dama suna yawan aiki da USAID don ba da agaji ko kuma gudanar da ayyukan jin kai ga mutanen da ake tauye hakkokinsu. Muna yarda da ƙungiyoyin addini abokan ƙawancenmu a waɗannan yankuna da aka manta da su a cewar Mr. Green. 'Yancin addini yana da mahimmanci don yana baiwa ƙungiyoyin addinai daman aiki da USAID da sauran cibiyoyi ba tare da sun yi watsi da muhimmancin koyarwar addininsu ba. A wani bangaren kuma rashin mutunta waɗansu addinai na yawan haddasa tashin hankali da ƙuntatawa da tozartawa al'umma baki ɗaya. Idan muna so mu ga illar rashin mutunta mabiya waɗansu addinai ba mu buƙatar mu hangi nesa. ta'asar da ɓarnar da ƙungiyar isis take aiwatarwa ya ishe mu misali a usaid da yake muna ɗaukar 'yancin addini a matsayin ginshikin 'yancin ɗan adam muna goyon bayan shirye-shirye da suke magana akan illar nuna wa waɗansu addinai ƙiyayya da kuma rikicin addini da nufin yayatawa da kuma ƙarfafawa da aiwatar da dokokin da za su kare 'yancin addini da kuma ƙarfafawa ƙungiyoyin al'umma gwiwa su ta wannan aƙidar in ji jami'in gudanarwa green wannan ya ƙunshi ba da taimako ta fannin horaswa da kuma tallafin kuɗi ga ƙungiyoyi masu zaman kansu yanzu haka usaid tana yi wa tsarin haɗin gwiwarta da kuma samar da tallafin garan bawul domin ya zama da sauƙi ga abokan haɗin gwiwarta ƙungiyoyi masu zaman kansu da kuma ƙungiyoyin al'umma. A lokaci guda kuma a taimaka wajen daƙila mummunan rashin mutunta waɗansu addinai kafin ya zama illa. USAID na aiki wajen tara cikakkun bayanai da zai taimaka a san ƙarfi da kuma himmar ƙasa inda take gudanar da ayyuka. kamar karfin kungiyoyi masu zaman kansu da amfani da dokokin gwamnati. Daga ƙarshe, tare da haɗin gwiwar abokan gudanar da ayyukanta, USAID na ƙudurin ƙara ƙarfafa zaman lafiya da fahimtar juna tsakanin mabiya addinai daban-daban, inda ake da irin wannan fahimtar a tarihi. Ba abin da addinin ya ƙunsa ba ne, bai taɓa zama haka ba, a cewar Mr. Green. Akan juriyar al'umma ne ga yadda mabiya waɗansu addinai suke gudanar da addinansu daban-daban. Mun hakikanta cewa addinai da yawa ya zama al'ada tun zamanin annabawa. Mun hakikanta cewa ya kamata a adana shi don ci gaba da kuma bayyana abin da muka yarda da shi. Sharhin muryar Amurka kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Idan kuna da wani sharhi za ku iya rubuta wa editorials a VOA Washington DC lamba biyu sifili biyu uku bakwai USA za ku kuma iya yin bayani tare da duba duk sharhunan baya a VOA editorials a shafinmu mai adireshi www.voanews.com/editorials. To madalla da wannan ne kuma muka zo ƙarshen shirin namu labarai a takaice. Jami'ai a jamhuriyar Kamaru sun bayyana kame sojoji bakwai da ake zargi da yi wa mata da yara kisan gilla a shekarar 2016 a lokacin da suke yakar kungiyar ta'addar Boko Haram. hukumar kwato yaccin bil adama ta amnesty international ta ce kamen da aka yi ci gaba ne amma ta bayyana cewa dole a yi bincike mai zurfi kan kisan gillan da sojojin kamar suka yi lamura sun tsaya cek a kasar zimbabwe yayin da aka dakatar da rantsar da shugaban kasa sakamakon kalubalantar zaben da aka gudanar ranar 30 ga watan yuli da 'yan adawa ke yi wannan shine zaben kasar na farko ba tare da shugaba robert mugabe a cikin 'yan takara ba masu sharhi kan lamuran sun rasa abin da wannan ke nufi a tarihin kasar ta zimbabwe 'Yan sandan kasar China sun kame wakilin sashen Mandarin na muryar Amurka da kuma wani ɗan jarida a yau Litinin a yayin da suke tattaunawa da wani tsohon farfesan kasar China wanda 'yan sanda suka yi awon gaba da shi lokacin da ake tattaunawa da shi a gidan talabijin ɗin muryar Amurka kusan makonni biyu da suka wuce. an kama dan jarida yibin feng da kuma ma'aikacin kwantaragin murya amurka allen ai a jinan da ke lardin shandong bayan da suka yi magana da farfesa mai shekaru 84 to duka-duka kuma da wannan ne muka kawo karshen shirinmu na yau gabaki daya wanda safe za a ji wasu abokan aikinmu dauke da sauran shirye-shiryen murya amurka yanzu a madadin hafsat bello dan mai soro da ta taimaka muka gabatar da shirin sai julie gresham wacce ta shirya kuma ta bada umarni da injiniyan mu na wannan dare suleiman tarwale baba ya kuma kiri ne daga nan washington yake sallama da ku a kwana lafiya allah ba mu alkhairin nan nasa amin summa amin